farida na'am ka ce lokacin da ke shiga ɗakin ki kin da salman a zaune eh muna tare da shi da sajiya suka shigo kuma sai na neme shi na rasa a ah, ok, farida za ki iya zuwa waje ki dan jira maka dan tukuna a ah, hajja ke ce wani kika fi kusanci da farida a ah, farida wanda abu ya taɓa faruwa da ita ne wanda take samun kanta a cikin wannan yanayi ko ko a lokacin da aka haife ta ta kan shiga irin wannan hali lokaci zuwa lokaci likita iya sani na da ita tun daga lokacin da aka haife ta har zuwa lokacin da muka aurar da ita ban santa da wata ɗabi'a irin wannan ba har sai bayan da muka aurar da ita ta taɓa aure rabuwa suka kenan akwai wani al'amari da ya taɓa faruwa da ita mutum da kika firgita ni <gasps> amma na ga kin shigo kina ta wata fara'a ga dukkan alamu akwai albishir mai daɗi hmm. baki labari na jin ki yusuf ne ko hmm. ya ce wai na zai kawo fi da sadaki <laughs> babban magana haba gaskiya mana aka shigo ana ta wannan dariya da tsalle-tsalle za a turmushe 'yar tsohuwa <laughs> to abu ya yi kyau ubangiji Allah ya dawo da abban ku gida lafiya shi ma ya samu wannan albishir din lafiya ne lafiya kana alai yusuf ya Allah ya masa rasuwa yusuf ne da bukari da ba alhaji yusuf wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaushe me ya same shi ita ma ta tashi ta sani? a ba ta da ta kai kala to dan Allah yanzu taimakon da za a yi min yanzu a yi kokari a kawo ta gida eh a ce ta zo gida ana son ganin ta kar a bari ta sani da Allah ikon Allah a je a kawo mana ita gida eh gida ita kadai ba a san halin da za ta suke kanta a ciki ba a jiddiyo ina yawan nuna miki cewa akwai kalmar da ake kira kaddara ba za mai kyau ce wala mara kyau ce to duk musulmin da ya samu kanshi haka sai ya ɗauki wannan a matsayin ƙadda abuwa ni duk ba na fahimtar abin da kake faɗa idan wani laifi na mai yusuf don allah ku taya na ba shi haƙuri me yasa yasa a dawo da ni gida ba laifi kika yusuf shi yasa wannan kalmar da nake so in gaya miki nake so ki ɗauke ta daga ubangiji take kamar misali wannan turbin na wani idan na ce mama na ajiyar kuma na dawo na ce mama na ban biyu za ki jawo shi don na an shi saboda ne to yusuf na allah kuma allah ya ɗauki yusuf

tun daga wannan lokacin shi kenan rayuwar farida ta canja ga baki daya har zuwa yanzu halin da take ciki a alaji na fahimci abin da yake can a wata cuta ce wadda muke kira neurosis wadda a turanta muke kiranta mental illness wanda wannan cutar idan ta shiga jikin dan adam takan yi tasiri a cikin kwakwalwarsa takan iya haifar masa ya dinga ganin abubuwa haka su ne masa gizo kamar a zahiri amma kuma ba haka bane wanda idan ba a tara abin da wuri ba wannan cutar ita kan zamantowa psychosis wanda muke kira major mental illness wanda daga wannan lokaci kuma mutum ikan shiga hauka na buge-buge ko ihwace ihwace ko kuma ciye-ciyen abubuwa misali akan bola ko wani abu yanzu likita kana nufin ka gaya mu ita farida za ta iya ganin shi sannan kenan tabbas tana sa amma kuma ba shi din bane ne sai dai akwai abu guda ɗaya da zamu yanzu zan dora ta akan magani na tsohon wata uku wanda insha Allahu idan ta fara amfani da maganin za ta iya rabuwa da ciwon ko kuma za ta iya samun sassauci za ta dinga sha kullum sau biyu safe da daddare wanda idan Allah ya ce maka za ta iya warkewa ko kuma za ta iya samun sassauci a kan lalurar da take ciki domin idan ba a sha maganin matsalar tun yanzu ba to kamar yadda nake gaya maka to za ta samu kuma babban taɓin hankali Allah samu dace yanzu wai umma likita yana nufin ni kaɗai nake ganin salman ni fa wallahi ba mahaukaciya ba ne in ma abin da yake nufi kenan saboda ni ina ganin salman yana gani na mana hira sai dai idan shi likitan ne mahaukaci amma ni na san kullum sai ya zo min yi hira min karbi ki ga ma ki my daughter ba wai likita yana da kin haukace ba ne ko mamaki tana nufin kin haukace ba haka ba yawwa sha sha ke ce babbar su ke ce karamar su eh, yawwa mama lokacin suke cin ki shiru ki da magana kada su ki ki an gama da muke so na ki shi ta shi je ki kulle kofar sai ki dawo ki zauna mu ci gaba da magana magana nake ji a ciki ita da waye saurara ki ji yau kwata-kwata duk a gaba ɗaya kwanakin nan na rasa mai yake min daɗi gaba ɗaya ba na jin daɗin kai ko ni Yau wasu salman kaga ga nan, bari in je in nuna musu kai don su daina kira na ina da matsala

me yasa ba ke son shan magani a kan rashin shan maganin sai na sa ba na son gabin da ya bata miki rai ko to ni da kaina zan sa hannuna in baki kashi ngongo karbi sai ki sha karbi ki sha a gaban mu ina gani hakikisha kusema mwanga mm Hadi, hadi. tashi ta yi sallah ba. ta tashi ta yi sallah amma kuma ta koma bacci breakfast ba ina ganin maganin nan da ta sha shi ne ke sa ta bacci nan da alama baccin da ita take yanzu ba ɗan mani na saba ba Rajab Sha'aban sha'aban nake sai kuma me ramadan bana alhamdulillah ai wurin yau da baki ɗaya ba wani damuwa haka ta wuni kaga alama ka gani na ji daɗi dama da dama da ta ita ka ba haka take kara lafiya ba dan ba da rigimar ku ɗaya shawwal mhm. kinga ki ce baki iya ba shine kika tsaya kike ta kama kai yau ki sha magani ki kuwa suna zo karba lallai jiki ya fara kyau ta fara ganin amfanin maganin ba shi da kanta take zuwa ta karɓo gaskiya kan wallahi hankali na ya fara kwanciya saboda kaga wannan alamu ne na samun sauki kawai dai abin na fahimta da ya rage a tare da ita yawan bacci yanzu da take mm, na san ba zai rasa nasaba da magungunan nan da take sha ba amma insha Allah in dai ta watsake akwai gagarumin liyafa zan shirya

bari gyara miki ita da amma yawa to kin gani ya ta da daidai kawo ki ga mai miki da lambobinki na dadinsu da a ciki Thank you. din ki kira shi yanzu ko aka yi wani back din sa eh, ai gwara da aka yi kaga ai yafi ko umma ai ita ma sai da aka yi mata wani back <laughs> kamar yadda aka yi wa layin ta wani ni ne aka ma welcome back ma ba na ba sai ki ma ni ki welcome back ai dole na buƙatar welcome back kuma ai ina jin shi yanzu eh, Farida. An garin da za ku girma a gidan nan. Kai ba ya kai ba, ita ma ba ya ita ba. Gaskiya kan likita Farida ta samu sauki sosai wallahi. Wannan ne ba mu dama muka sake dawa domin mu sanar da kai saboda ka ce duk bayan wata uku a dawa a sanar da kai halin da ake ciki. alhamdulillah a ah, farida kin samu sauki ko? yanzu maganin za ta dinga amfani da shi ba kamar wancan ba ne wannan su za ta dinga shan shi a rana kuma shi ma sai za ta kwanta bacci kawai za ta sha shi ina fatan za ka ƙara kiyaye da wannan ƙa'idojin kamar da aka kiyaye wancan na gamsu Allah sa ka lafiya wannan dan bautan kasa da aka tura shi primary assignment ya sake dawowa ki ba shi takardun takardunsa Allah ki sallame shi ki ce masa muna da abubuwa da yawa yanzu a waje ba gurbin da zamu mu ajiye shi yanzu kin ji okay to sir a ka ji abin da na ce ai ko eh na ji to da Allah ka hakuri saboda first batch second batch third batch duk yanzu suna nan ba mu sallame su ba kuma ga shi kai kuma ka kara abin nan a nan wajen ina fata ka fahimci abin da nake nufi eh ranka da amma dai still ina so da Allah ka sake duba wannan al'amarin saboda wallahi inda nake ne ya fi kusa da nan idan ba nan din na samu ba dan dan wahala ne kana Salman Salman dama kana sarki hajiya kin da salman allah ya kawo shi gaban likita yau shi kenan ka gaya musu cewa kai ne suna ɗauka ni mahaukaciya ne sun ɗauka kamar ko ni kaɗai nake ganin ka shi yau allah ya kawo ka sannu salman ah, da allah bai allah ki haƙuri ba salman ni ce ba bari da ni Allah ya haƙuri Allah bai taɓa ganin ba ni suna na da kuma ba salman ba this is the first time da na taba ganin ki da Allah ki haƙuri ki rabu da ni concentrating akan abin da ke damu kai ne Salman mana Salman Farida ce ba ni ce Farida ce haba Salman ka kai min haka mana yau mun fi shekara ɗaya da watanni ka ce ba kai ba ne Farida ce fa Farida Farida ce Salman a Lukman ka jira na wajen Allah ya sa na kusa zan ganka salman salman kan kakka tafi ka bari mana haba salman ke salman dawo hankalinki ke ke farida la la da ta muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhaji likita likita la na jirka abin da ka ce kan yarinyar nan kuma gaskiya na tausaya mata matuka to yanzu kuma kana nufin kayar da ko kuma ce ka amince za ka karɓi wannan kwangila za ka ci gaba da fitowa a matsayin salman din da yake cikin zuciyarsa domin taimaka rayuwar tata ito eh amma gaskiya abin da nake tsoro shine kada a je a dawo ni in sa kaina a cikin wani rikicin da ba zan iya fita ba insha Allah babu wani abu da zai zo ya dame ka in Allah ya yarda mu dai dama burin mu ka taimaka wa yarinyar nan domin a samu lafiyarsa kuma shi kansa mahaifinta ya alkawarin zai ba da ko kuma ce zai baka makudan kudade a yadda yake gaya mu ato doctor zan amince in yi wannan abin ne ba wai da ina tunanin mahaifinta zai bani wasu kuɗaɗe ba ko kuma zan yi ne domin ina tunanin za ka bani gurin da zan yi sabis a'a zan yi ne kawai saboda na tausaya wa yarinya shikenan da ci zugur da lamun gode kuma insha Allah zan wa alajin shi kansa bayani sannan kuma nurse da ta yi arrangement din takardun ka baki daya za a tura ka department din da zaka zauna Allah ya so yarda na gode kai min haka ya sa ka nuna baka sanni ba ma kwata-kwata <laughs> wai me yasa ke baki san wasa bane ai wasa nake miki ai har kin ban tsoro fa to gaskiya aka ka kara min irin wannan wasa kaga sajiya sun ce ba na ganin ka ni kuma gashi na san ina ganin ka kuma sai da ka bayyana gabansu sai ka ce baka sanni ba dole hankali na ya tashi to yanzu karki damu ki kwantar da hankalinki daga yanzu kullum muna tare da zaran saja sun zo za mu tafi gida tare shi ga kullum muna tare da ke kenan to lukman um, ba abin da za mu ce ma sai dai allah ya saka da alkhari ba za mu iya biyan ka ba sai dai allah ne zai biyan ka sannan ina ganin zai fi ma sauki idan ka dawo gida tare da mu ka zo na da ɗanmu nasir kuma aiki zai kuma sauki haka na gode kwarai da gaske allah ya saka alkhari ita kuma allah ya ba ta lafiya da kuma nuni ne da godiya ai Allah ya saka da alkhairi gode ne sai ga kuma gode assalamu alaikum kwarai ku alhaji na kula da haka zan je kwanta to yar baba ubangiji Allah ta shi mu lafiya idan kai ne salman waye wancan wanda muke tare da shi wancan lukman ne ba ni ba ne ni ne salman ɗinki so suke su raba mu da ki munafikai ne